babban masallaci a duniya shine masallacin makka wanda yanzu nan ana can ana dawafi ana ana sa'ayi ba mu da wani masallaci sama da shi ba mu da wani wuri mai alfarma sama da shi don haka duk abin da zai taba wannan masallaci ya taba musulmi mu gaba daya a duniya namu ne kuwa ba na saudiya bane ba na musulmi ne gaba daya masallacin makka shine babban masallaci da annabi yake liman a cikinsa kuma ya gina shi ko annabi ibrahim ya gina shi ko mala'iku suka gina shi annabi ya zo ya rayu a cikinsa shine aka ce duk mutumin da ya sallah kwaya ɗaya a ciki yana da lada dubu ɗari dubu ɗari daraja dubu ɗari yau in wani yayi azhar a makka ya fi ka sau dubu ɗari dalika fadlullahi yuti man yasha shi yasa ka zuba kuɗin ka ko nawa ne ka je kai umra kai dawafi kai sallah masallacin nan mai alfarma ka daina kwanciya a hotel ɗinka baka fita sallah kana kunna AC baka fita sallah madina kuwa dubu duk wanda ya sallar juma'a yanzu a madina ko magariba ko isha'i ya fi ka sau dubu sai al aqsa masallacin baitul maqdis wanda ake ta rikici a kansa yahuda suna neman su kwace shi namu ne shi ma namu ne namu ne shi kuma ɗari biyar duk wanda ya salla a ciki yau ya fifice ka sau ɗari biyar su ne wurare guda uku da annabi ya ce ya halatta a ɗaura wa dabba sirdi a kai musu ziyara don su kawai a biya kuɗin biza da kuɗin jirgi don a ziyarci wannan manya-manyan masallatai guda uku su ne manya-manyan masallatai da muke da shi a duniya ga baki ɗaya